alihi wa asabil muntajabin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli assalamu alayka ya sayyidi wa maulaya assalamu alayka ya aba abdullah al-husayn a zaman lahu jorana bi musabina bil husain alaihi salam wa ja'alana wa iyyakum min al na bi sa'rihi ma walihi al-imam mahdi min ali muhammad alaihi salam assalamu ala al wa ala ali ibn wa ala awlad al-husain wa ala ashab al-husain alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli assalamu alayka ya aba abdullah wa ala ali ibn al-husayn wa ala ashabihi أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بسعره ما وليه إمام المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف amma ba da asalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu so insha Allah kamar yadda eh, su abba suka gabatar da takaitaccen jawabi mu da mu ba na zo da niyan magana bane ziyara ne na kawo so amma insha Allah tunda sun umarce mu da ya zama cewa mun dan gabatar da wani abu a gurguje insha Allah zan karanto mana hadisin imam rida alaihi salam magana da imam rida alaihi salam ya da ibn shabib saboda ya zama na takaita yadda ni ma za ya zama da ni da sauran yan uwa gaba daya mun amfana da shi wujudi na su abban kare zama iyayen uwan ne suka igtina min fursan mu mun zo ba mu amfana ba so zan yi kokari a takaice kamar yadda suka bukata ya zama na dan karanto ruwayar a gurguje duk da ruwayan tana da tsayi so an rayyan ibn shabib qala dakaltu ala ali uh, imam ali ar-rida alayhi salam yawman yawm al-awwal min muharram فقال لي يا ابن شبيب أصائم أنت فقلت Ya يا shabib uh, a uh, ɗaya ga watan al-muharram ya shiga wajen imam ali rida alaihi salam sai imam yake tambayansa ya ibn shabib shin kana azumi ne yau sai yabna shabib ya wa imam kan cewa bai azumi faƙala alaihi salam inna hadal yawm huwa yawm alladhi da'a fihi zakariya rabba azza wa jal faqala ya rabb habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami du'a sai imam yake ce masa yabna shabib a wannan ranar ne annabi zakariya alaihi salam ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala domin ya bashi ɗa ko zuriya فاستجاب الله له وأمر ملائكته فنادى يا فنادى زكريا وهو قائم يصلي في محرابه إن الله يبشرك بيحيى فمن صام هذا اليوم ثم دعا الله عز وجل استجاب له kama ustujiba li zakariya ce duk wanda sai Allah subhanahu wataala ya amsa kiran annabi zakariya na roƙo da ya ga Allah subhanahu wataala ya bashi ɗa ko kuma zuriya a wani wannan Allah subhanahu wataala kuma ya amsa masa sai imam yake sanar da na shabib kan cewa duk wanda ya yi azumci wannan rana na farko na shi wannan eh, al-muharram kuma ya roki Allah subhanahu wata'ala bukata insha Allah bukatansa makadiya ne so wannan kaman ba shi bane men wannan sai imam yake ya ci gaba da cewa فقال عليه السلام يا ابن شبيب إن محرم هو شهر الذي كان أهل الجاهلية فيما مدى يحرمون فيه فيه الظلم والقتال لحرمته يت... don bai yi wannan tsarar da iskancin da musulmi suke yi da suna